بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم بأب واحد وأم واحدة وأمركم بالتعارف والتآلف والتوافق والتكاتف وحذركم عن التناكر والتفرق والتناحر قال عز من قائل في محكم التنزيل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله إن الخطبة تتحدث عن خطوط التعصب القبلية والحزبية والطائفية وغير ذلك من الأمور التي تسبب الفرقة بين المسلمين وإثارة النعرات وكانت الجاهلية مليئة بالتعصب القبلية جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أير رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء فاختصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أأيرته بأمه قال نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية أيها الأحباب لقد جاءت النصوص الشرعية تحرض المؤمنين الاتحاد والاتفاق وتنهاهم عن التفرق والتنافر قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون وقال عز من قائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وقال تعالى إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي أمر عباده بالتوحد والتمسك بالدين الواحد والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن ربكم واحد ودينكم واحد وأباكم واحد وأمكم واحدة فأين التفرق لله در من قائل الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم وأم والأم هواء نفس كنفس وأرواهم مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن, فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالدين والماء أيها المسلمون إنه قد عاد إلينا داء الجاهلية وهو الدعوة العصبية روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من دعا إلى العصبية أو قاتل من أجل العصبية أو مات من أجل العصبية وقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة وقال من دعا إلى العصبية فكأنما أضع على هني أبي أيها الأحباب لقد أصبحتم اليوم تتعصبون بأحزابكم وبقبيلتكم وبأنصابكم وببلدانكم والله الذي لا إله غيره حتى اللغات حتى اللغة إذا لم يدخلها غريب لا تتقدم ولا تتطور أبدا أيها المسلمون ما بال أقوام لا يرون إلا بر جلدتهم ولسانهم وكان في الجاهلية يصاعدون أخاهم ولو كان ظالما la yas'aluna akhahum hina yandubuhum في النائبات على ما قال برهانا اللهم أسلمنا من التعصب القبلية يا رب العالمين اللهم جعلنا مؤتلفين مجتمعين في كلمة واحدة على دين واحد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آدله وآدله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آدله وآدله أقوى مسلمي باين قوديا الله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kudu mu yau tana magana akan umarni a haɗa kai wuri guda kuma tana tsoratar da mu da firgitar da mu dangane da abin da ya shahi wato ta'assubanci da ƙabilanci a addinin musulunci babu ƙabilanci Allah maɗaukakin sarki ya halice mu uba guda da uwa guda duk da bambancin launin mu da bambancin yaren mu da bambancin garuruwan mu da bambancin yankunan mu amma dukkan mu uwa guda uba guda suka haife mu ya ku yan uwa musulmi ku sani an waye gare cikin musulmi ana samun kabilanci ba garin mu guda ba ba kabilan guda ba ba aikin mu guda ba ba yanki guda muka fito ba sai wannan ya tasiri har cikin addininmu ya ku yan uwa musulmi wa'annan abubuwa suna tayar da kura wa'annan abubuwa suna kawo ci baya da yawa a cikin al'umma musulmi babu shakka yan uwa musulmi wannan al'adar jahiliya jahiliya sun kasance cike suke da wannan ƙabilansu ta asubanci a zamaninsu manzon Allah sama lokacin da ya zo ya yaƙi wannan iyakai yaƙa wanda ya sama cikin sahabbai da irin wani ɗabi'a manzo Allah ya yaƙe shi an samu wani mutum ya aibanta wani mutum cikin sahabbai da mahaifiyar shi ya ce kai ta hitan ɗan bakan mace uwarka baka ce wannan mutum ya abin ya mai zahi ya kai ƙara ce wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah ya kai ya tabbatar haka ne ko ba haka ba ya ce ka aibanta da mahaifiyar shi ka ce uwa ta yi baka ce ya rasulullah na faɗi maza Allah ya ce kai mutum ne akwai jahiliya tare da kai har yanzu bakin halin nan mugun ya ɗabi'a ta jahiliya har yanzu tare da kai ina za ka yi mutum addinin ku guda kuna bibin alkibla guda kuna musulunci guda amma ka aibanta dan uwa tana baka manzon Allah kuma ya yake wannan ya ku masoya manzon Allah so kuma ku sani akwai nasoshi da yawa na shiga suka zo suna kwadaitar da mu'mini akan su hada kan su wuri guda su zan tsintsiya madaurin ki guda ya yaƙi duk abin da ake ce ma rarraba da kuma kabilanci. Allah madaukakin sarki ya ce ku yi riko da addinin Allah baki daya kada ku raba ku sani kun kasance kuna maƙiyan juna sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku kuka waye gari da ni'ima Allah ku zama ƴan uwan juna ausu da khazaraj sun yi shekara 120 suna faɗa wa junansu a cikin kasuwa ga abin da bai kai bai kawo ba igiya ɗaurin rabin sai ta haɗa ai bala'i sai ya kashe wajen mutum sama ga ɗari amma da manzon Allah ya zo ya hana su wannan kabilanci da ta'assubanci yasa suka zama yan uwan juna Allah ta'ala ya ce kun kasance kuna gaba wuta wuta Allah sai Allah madaukakin sarki ya tsamo ku daga wannan kamar haka Allah yake muku bayanin ayoyin da muku zo shiga yi Allah ta shigar da mu Allah ta'ala ya ce kada ku zama kamar suka rarraba suka sassaba bayan hujjoji bayan sun zo musu bayan addinin Allah na gaskiya da ayoyi sun zo musu suka rarraba Allah ya ce kada ku zama irin su Allah ta'ala ya ce abin sani kawai muminai yan uwan juna ne idan kai mumini ne to inda mumini yake dan uwanka ne ko dan kabila ku ne ko dan garin ku ne ko dan yankin ku ne ko dan siyasa ku ne ko ba dan siyasa imani guda ne shine ya hada ku ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle addinin ku guda ne ubangijin da ya halice ku guda ne baban guda ne kuma uwa guda ce ina na bambanci yake ina rarraba take Allah ya yi albarka ga wani bawon Allah daga cikin malamai da ya ce su mutane ɓangaren misaltawa duk juna ne babansu adamu wasu hawa rayuwa ce kamar rayuwa guda ɗaya da rayuka waɗanda suke da kama da juna ƙasusuwa ne aka halitta a cikinsu akwai gabbai in har yanzu suna da wani asali za su yi ƙaho da shi duk wanda yake da wani asali zai ƙaho da shi to laka da ruwa ne aka wani aka halitta shi duk abin da za ka yi da alfahari wannan shi ne asalin mutum ya ku yan uwa musulmi yaƙiƙa ciwo da rashin lahiya na jahiliya ya shigo cikin mutane wanda ya sa suna nuna bambanci na duk wanda ba ɗan garinku ba duk wanda ba ɗan local government ɗinku ba duk wanda ba ɗan jiha ku ba duk wanda ba ɗan ƙasar ku ba za a kawo mai ƙawon zuƙa za ka cewa ba naka na ba ba ka tare da shi duk abin da ka samu wata ya samai ba naka ba ne yan uwa musulmi musulunci bai tare da wannan manzo Allah ya faɗa ya ce minna man da'a illa asubiyyati duk wanda ya kira zuwa ga ta'assubanci manzo Allah ya ce bai tare da mu manzo Allah ya ce bai ta ma bai tare da addinin mu cikin addinin mu babu kabilanci idan musulunci kaka yi shi ma wancan musulunci yake to kun zama abu guda sawa'un koda ba yare guda kuke magana ba manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa wato duk wanda yayi kira zuwa kabilanci ko ya yi yaƙi ya yi faɗa saboda ƙabilanci da asubanci an taɓa ɗan uwa ne ɗan garinsu ya hito ya rama ko da ɗan uwansu abai da gaskiya manzan Allah ya ce ko ya mutu bisa ƙabilanci manzan Allah ya ce wannan bai tare da mu bai tare da addinin mu manzan Allah sun suma wata rana ya yi wata magana mai zahi ya ce da uha ku rabi da ita ku batta ƙabilanci ta asubanci ku batta manzan Allah ya ce fa inna hamuntina saboda ita mai wari ce mummuna ce duk wanda aka halba da ciwon ta ba ne ya ci shi duk wanda Allah ya jarabe shi da cewa in ba dan garin su ba ko ba wanda ka yare daga magana da yaren su ba ko ba dan garin ko ba dan gidansu ko ba dan ungo su ba manzo Allah ya ce wannan ahalbai da mugun ciwo mai mugun muni a rayuwa sai kuma in ya tashi gaban Allah wallahi zai hadu da matsala kwaye da gaske ya ku yan uwa musulmi mu waye gari yau muna ta asubanci da kungiyoyin mu in ba ka samu izala sai mu dauka cewa kai ba musulmi bane in ba ka samu ta tahiya sai mu ɗauka cewa kai ba ka da imani sai mu ɗauka mu ɗaya daidai an waye gari mutane suna ta azumi da ƙabilancinsu in kai ba bahaushe ba ne ko in kai ba fulatani ba ne ko in kai ba wani yare ba ne sai ya zan kai ba kowa ba ne ya ku yan uwa musulmi suna suna suna ta asubanci da wato dangantaka su sai dan gida sai irin namu sai irin sai dan garinmu to na rantsi da ubangijin da ya halicce mu malamai masana suka ce ko yare da ka sani ko yare wanda in dai ba ko bai shigo shi ya karbe shi ya sa ya ciki ya zamna dindindin wannan yare ya mutu bai ci gaba har abada dole yare sai ya karbi bako ya shigo shi to yare ma ana samun bako ya shigo shi turanci akwai bakin kalmomi sun shigo shi kuma an sa dole sun zamna larabci duk mai karatun larabci ya san akwai bakin kalmomi akwai abin da ba dakhil akwai abin da aka ce ma mu'arrab bakin kalmomi na turanci a sawa su zama cikin larabci kuma su ke zama larabci akwai farisanci ko wani yare na duniya in dai yare na mai cigaba yana amsar bako duk garin da bai amsa bako duk al'ummar da ba su amsa bako ba su cigaba sun mutu kenan saboda ka yan uwa musulmi yadda Allah ya aza duniya ya aza ta ne a haɗu ƙabilu daban-daban a haɗu yare daban-daban kowa ya gwada fasaha ai muna gani mutum ya taso da ƙungurmin ƙauye garinsu ko wuta babu ya to cikin gari ya yi arziki ya amfana da mutane kowa ya eh, baka arziki ko ka ce ka amsa ka gode mutum ya taso daga wani wuri ya ce ya yi karatu ya zan babba kana ji kana gani ka ce ka amfana da ilimin shi to yaya za ka cewa kuma yanzu kana kana bakin ciki da wanda ba naka ba yadda Allah ya aza duniya jama'a Allah ta'ala hikima sai ta yasa wanga fari ne wannan jani wannan baki ne wannan berebe ne wannan bahaushe ne wannan ba su ne Allah ya biya in ba haka aka zauna ba ba su zama lafiya duk wanda ya nuna bai ji daɗin wanda aka tashi shi ba saboda bayanan su bane ya sani ya saba ka'ida ta Allah sannan in addini musulunci yake yi yana faɗa saboda wannan to ya sani addini bai tare da wannan addini abin da yake ko haɗu ku zama yan uwan juna ya ku yan uwa musulmi ku sani addinin musulunci yana son haɗin kai jahiliya lokacin da aka yi lokacin da aka yi kabilanci din tsatta har ya zan la ya tsaru na akahum hina yanzu buku balarabin jahiliya shi bai ko tambayar ɗan uwa ne lokacin da ya kira shi wani taho ka taimake ni ga wani yana son ya ci mutunci na kama mi ɗaya ka ɗaukowa bai tambaya min faru miya ka da shi ruhe ido kawai ka ɗaukowa wata rana ya faru da mutanen madina da mutanen makka bawa mutanen makka da bawa mutanen jahiliya wani ya bigi bayan wani shi ke nan in gaya maka yaƙi ya tashi ya lal ansar ya ku mutanen makka ku taho ya lal ya ku mutanen makka madina ku taho ga wannan sai su zaga himmu ko ka haji kowa ya zaburo ya zaga ta kuma fada zai manzo Allah sai da tashi ya raba su yace yanzu musulunci ya zo kuma ko wannan jahiliya to saboda ka ƴan uwa musulmi ko yanzu akwai irin wannan muna gani wata rana za a ga wata local government idan kana aiki wa lokal government yan wannan da suka kokarin cewa a bar musu local government saboda kai ba dan gari ne aiki ya kawo ka sai a ce ba dan local government din mu bane sai ga mutum ya ce yayi hada yi wa za a yi tasai in ya da mukami a kore da wannan mukami su ba local government su ne wannan in ya shiga cikin aikin gwamnati zai bata aikin gwamnati ko a ce aikin gwamnati ya fara samun illoli shekarun baya mun ga ana yin haka na kuma an ci baya shi yasa in ka diba Allah ya kashe local government ya ɗebe albarka cikin local government saboda suna korar baki cikin su duk lokal gama da ba su baki su sani ba su ci gaba saboda muna kira ga al'umma musulmi su koma koma ga asali Allah maɗaukakin sarki da ya halice mu asali namiji da mace ne uwa guda uba guda shi Allah madaukakin saboda hikima sai ya jajayu da faraye da bakake yayyaye daban-daban yace don kusan juna malaman tafsir suka ce ku taimaka kalimi aka ce ma li ta'arafu li ya'rifa ba'dukum ba'dan annakum min abin wahidin wa ummin wahida don kusancewa ubanku guda uku guda wanda bai ɗauki haka ba to ya sani ya ji addini daban ya ɗauki jahiliya yana aiki da ita Allah muna roƙonka da sunayenka Allah kai mana maganin wannan musiba Allah kawo zama lahiya da haɗin kai tsakaninmu Allah kawo ci gaba mai yawa a cikin ƙasarmu Allah tashi hankali da muke fama da cikin ƙasashen gana mu Allah kai mana maganin Allah wa'annan mutane masu da hankalinmu suna ɗaukar mu suna zuwa cikin daji suna cinikin mu Allah kai mana maganin su Allah ka san ko su ka san masu taimaka musu Allah kai mana maganin su duka ya Allah Allah mu roƙe ka wannan guguwar siyasa da ke kaɗawa Allah ka zaɓa mutanen kirki ya ubangiji ka zaɓa mutanen alkhairi masu san kasan mu da ci gaba ya ubangiji Allah mu roƙe marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah wannan ba su lafiya kuma Allah ya ƙara musu masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ɗan uwa musulmi a ƙarshe hudu ba mu ta yau muna ƙara neman taimakon aikin masallacin mu muna buƙatar hanti muna buƙatar shi hidin masallaci ya ku bayan Allah ku taimaka akwai fankoki ko guda babu ƙasa har yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ciki sannan bayan haka nan akwai imam ali ladda bunzai na kwanci asibitin fmc wanda yake baya da lafiya amma dai da sauƙi, ma nema addu'a Allah ya bashi lafiya shi ma Sheikh Abubakar Giro yana kasan Masar shi ma wurin Dibin Lahiya shi ma muna ku Allah ya basu lafiya baki ɗaya, sauran marasa lafiya baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh